فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق waɗanda suka taɓe a sakamakon kafircinsu da munanan ayyukansu to za su shiga wuta ne kuma za su yi ta ihu suna ɗaga murya suna numfashi sama-sama saboda tsananin wahalar da suke sha a cikin wuta